Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkan mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. shiri da ke taɓa wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai ƙarewa. Cikin wannan shirin za mu ji cewa tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy ya gurfa da gaban kotu a Faransa bisa zargin ya karɓi wasu makudan kuɗaɗe daga marigayi shugaba Muammar Gaddafi na Libya. Za mu ji jerin sabbin matakai da ƙasashen Turai ke ɗauka don yaƙar annobar cutar coronavirus za mu Najeriya a ji yadda aka kwashe mako ɗaya ana ta zanga-zanga. Wasu na ƙaunar a rusa 'yan sandan SAS, wasu kuma na cewa kada a kuskura a rusa su, saboda haka sai ya sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga ƙasar Faransa, inda juma'an nan masu shigar da ƙara kotu suka iza ƙeyar tsohon shugaban ƙasar Nicolas Sarkozy bisa zargin amfani da wasu haramtattun kuɗaɗe daga Libya don yaƙin neman zaɓensa a shekara ta 2007. Ga rahoton da Abdulrahman Gamba Ahmad ya haɗa mana. masu shigar da karar na bincike kan zarge-zargen da ke cewa tsohon shugaban libya muammar gaddafi ya baiwa sarkozy euro miliyan hamsin asirce domin gudanar da yakin neman zabensa a 2007 kuma tun shekarar 2011 aka fara tona asirin wannan alakar Ɗaya daga cikin 'ya'yan margayi Gaddafi wato Saiful Islam ya fara fallasawa duniya wannan al'amari a wancan lokaci. Yanzu haka an fara tuhumar Sarkozy a hukumance abinda ke nufin cewa alkalan kotun majistiran Faransa sun samu isassun hujjoji game da laifukan da ake zargin sa da aikatawa. Ko a cikin watan Janairu sai da jami'an 'yan sandan Birtaniya suka cafke wani attajiri mai suna Alexander Juri a wani bangare na gudanar da bincike kan waɗannan kuɗaɗe. ko da yake sarkozy ya sha musanta aikata ba daidai ba inda a kwanakin nan ya bayyana a shafinsa na facebook cewa ya kadu da sabbin zarge-zargen da ake yi masa yana mai alakanta matakin da wani sabon yunkurin yi masa rashin adalci tsohon shugaban na da damar ɗaukaka kara domin ƙalubalantar tuhumar tasa kamar da yadda dokar faransa ta tanada sai batun annobar cutar coronavirus domin alƙalman mutanen da suka mutu ne ya zuwa yammacin juma'a ke nuna mamatan sun haura miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya yayin da mutanen da suka harbu da wannan cuta suka kai miliyan talatin da shida amurka ke kan gaba sai ƙasar brazil sai india sai mexico sai kuma ƙasashen turai Wannan ne ma ya sa ƙasashen duniya ke ta ɗaukan matakai gudun kada a sake samun bullar wannan cuta da za ta mai da hannu a gogo baya. A Faransa sai da shugaban ƙasar Emmanuel Macron ya gabatar da jerin sabbin matakai na takaita zirga-zirgar dare musamman a Paris da kuma wasu biranen guda takwas. Ga kaɗan daga cikin jawabin shugaba Emmanuel Macron. Kusan dubu talatin da biyu ne lamarin ya shafa a Faransa. Kwayar cutar na kashe dattijai. Gaskiya yawan waɗanda suka mutu shekarunsu sun da 65 duk da cewa tana kisan waɗanda ke cikin ƙoshin lafiya. Yanzu da nake muku magana, adadin waɗanda suka kamu da cutar na da yawan shekaru kuma ke fama da wasu cutuka da ake ci gaba da bincike a kai. Jami'an kiwon lafiya sun gaji, gidajen asibiti da muka ware a kai sun cika. gwamnati za ta tuntubi majalisa tsawon makonni shida lokacin da muka kayyade cewa za a samu sauyi a wannan mataki na dokar ta ɓaci idan babu sauyi za mu sake duba wasu daga cikin hanyoyi kama daga karfe tara na dare gidajen rawa da mashaya za su rufe kofofinsu ina mika godiya ga jami'an tsaro kama daga paris da wasu yankuna da dokar za ta yi aiki kalaman shugaban faransa emmanuel macron kenan Ita ma dai kasar Birtaniya ta ɗauki jerin matakai masu tsauri don kiyayewa daga wannan annoba. sabbin matakan sun shafi mutane akalla miliyan tara a london da wasu ƙarin miliyan biyu a kudu maso gabashin ƙasar malam idris hamza yana ɗan najeriya ne mazaunin ingilan inda yake karatun digiri na uku kuma ga bayanin da ya mana to lalle ne ana samun karuwar masu kama da wannan cuta a duka fadin ingila kuma a kamar yadda ka faɗa akwai wasu ɓangarori da tuntuni an riga an kulle su saboda a rage yaduwar kuma wannan gaskiya ya fara ne ina ga tun kusan sama da wata guda da ya wuce ake yi to amma ina ga abin da gwamnatin ingila take kokari shine ta ga ba a rufe kasar gaba ɗaya ba saboda haka sai ake rufewa bangare so duk gurin da aka ga cewa cutar ta tashi a sai a je a rufe shi a wato a sa musu lockdown a takaita zirga-zirga har sai cutar ta lafa wannan kuma baya rasa alaka da yanayi na tattalin arziki kasancewar wato idan suka ce duka za a yi za a wato dakatar da zirga-zirga a ko'ina to yana nufin cewa gwamnati za ta ci gaba da ba da tallafi ga ma'aikata ta bakin malam idris hamza yana yanzu sai mu taɓo rikicin da ake yi tsakanin azerbaijan da kuma armenia saboda halaccin yankin nagorno karabakh ya zuwa juma'an nan dai an yi ta gwabza yaƙi tsakanin ƙasashen biyu wasu rahotanni yammacin juma'a na cewa wani asibitin soji da ke yankin nagorno karabakh din an yi raga-raga da shi iham aliyev ne shugaban azerbaijan kuma ga abin da yake cewa a wata tattaunawa da aka yi da shi da tashar talabijin ta france 24 da muke tare matsayinmu a kullum shine uh, dole ne masu shiga tsakani a wannan rikici su kasance 'yan ba ruwanmu kada su goyi uh, bayan kowane bangare saboda yana kawo rudani a aikinsu ba shakka kowace ƙasa na da abokai tana da dangantaka mai ƙarfi da wasu ƙasashe aka san haka da wasu ba laifi ba ne kuma ba wanda yake adawa da haka amma idan aka baiwa wasu ƙasashe dama ta shiga tsakani lallai dukkanin bangarori ko kuma na tabbata armenia da azerbaijan na fatan a yi musu adalci kuma mun shaida saboda haka batun da ake ya wuce kuma mun rufe babin shugaban azerbaijan kenan ilham aliyev kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international sai kasar gini inda ake gudanar da babban zaben kasar lahadin nan inda aka zuba ido aga yadda za ta kaya kasancewar shugaba mai ci alfa konde na neman zarcewa ko ana ha maza ha mata duk da bore da rasa rayukan mutane da ake ta yi a kasar ganin ya kammala wa'adinsa biyu bai dace ya nace da cewa sai ya zarce ba ga muhammad salisu hamisu da rahoton da ya haɗa mana yammacin juma'a Tsakiyar birnin Conakry ya wayi safiyar yau Juma'a a cikin tsanaki mai sanyaya gwiwa a daidai lokacin da ake kawo ƙarshen yakin neman zaɓe mai cike da zafi sosai a Juma'a inda jami'an tsaro suka rufe hanyoyi bisa wasu dalilai da ba a kai ga tantancewa ba a cewar shaidu. Ku dai dubi batun da kyau ya sai kuma ƙasar Nijar, inda aka ji tattaunawar da muka yi da shugaba Isu Muhammadu inda ya yaba da musayar fursunoni da aka yi tsakanin hukumomin Mali da kuma masu tsauran ra'ayin addini wanda ya kai ga sakin ma'aikaciyar agajin nan 'yar Faransa uwar gida Stephen Petron da kuma wani jagoran adawa na Mali Sumaila Sise. Yanzu sai Najeriya inda aka shiga makon nan mai karewa da samun sakamakon zaben jihar Ondo inda gwamna mai ci Rotimi Akeredolu na jam'iyyar da ke mulkin kasar APC ya sami zarcewa da mulki wa'adinsa na biyu. Da tazaran gaske ne dai ya bar sauran 'yan takarar a baya. Wannan ya faranta zuciyar dubban jama'a da ke jihar waɗanda suka yi jerin gwano suka zagaye manyan garuruwan jihar don nuna goyon baya da murnarsu. a garin orima dai an yi wannan jerin gwano a garin bisa jagorancin sardaunan shagamu alhaji sani kan giwa wanda ya bayyana farin cikinsu mun yi zaɓe na apc abun da muke bukata mun cika shi shine ya dace mu hausa zauna wale kwaligwa local government wanda su ce mun zo na biyu a lokal gama goma sha takwas mu ne na biyu bayan karamar hukumar wannan gwamna namu excellency sai wannan kware wadda lokal gama mu ne muka zo na biyu saboda haka muke farin ciki muke jin daɗi game da yadda gwamnoninmu suka zo daga arewacin najeriya suka ce mana ga yadda za a yi kuma kai yi haka kuma aka ba mu goyon baya kuma mun tabbatar da cewa 100 90 sai ya same su kuma haka aka yi in dai ne da ce ga yadda za a yi za a yi haka insha Allah Shi ma dai shugaban Yan arewa magoya bayan jam'iyyar APC a jihar ta Ondo Alhaji Shu'aibu Muhammad Lawal ya tofa albarkacin bakinsa. A wannan mataki dai mun zaɓe lafiya kuma Allah ya zaɓe mu lafiya mun kuma ci lafiya. Kafin mun yi zaɓen da muna cikin fahimtar da jama'a mu 'yan arewa mazauna jihar Ondo State. Attawan suna kurata mu cewa ai ba ya hudu ga hudu ba a bini ko ba ya hudu ga hudu ba a wani jiha hukumin muke gaya masu bini daban ondo state daban saboda haka mun gode allah allah ya ba mu wannan hudu ga hudu din kuma iyayenmu gwamnoninmu na apc na arewa su ma mu gode musu sosai sun san cewa ba su fitar da mu zakka ba mu da aka haifa a ƙasa yarba gaba ɗaya 'ya'yansu ne sun zo sun gaya mana magana kuma mun ji magana da suka gaya mana kuma Allah ya taimake mu ta bakin Alhaji Shu'aibu Muhammad Lawal Synchro System Synchro System sai mu tafi jihar katsina inda wakilin mu ciro ciroma abdullahi tanko ya tattauna da darakta ma'aikatar kula da muhalli da ke jihar katsinan alhaji ahmed mohammed gege game da matsalolin ambaliyar ruwan sama na bana a sassan jihar ga tattaunawar jama'a da dama daga cikin al'ummomin da ke wannan jiha sun gabatar da koke-kokensu na matsaloli da suke fuskanta na ko zaizayar ƙasa ambaliyar ruwa ko kuma kwararowar hamada a wannan lokaci mun zagaya waɗannan wurare duk da suka kawo kokensu kuma mun tantance irin matsalolin da suke da shi kuma muka ba gwamnati shawara shawara ta farko shine cewa a bi a ayyukan nan a mataki-mataki kowa ya san cewa gwamnati ba ta da kuɗi da za ta iya maganin kowace matsala da al'umma ke fuskanta a lokaci guda saboda haka muka ce a yi kaso-kaso na wannan aiki to a kashin farko na wannan ayyuka mun fara da ɗaukar wuraren da suke da matsaloli na zaizayar ƙasa da kuma ambaliyar ruwa kamar wurare guda ashirin a faɗin jihar nan muka gina masu hanyoyin gudanar ruwa masu inganci na zamani domin su kare waɗannan al'ummomi daga samun ambaliyar ruwa sannan kuma wasu wuraren da kuma tituna da zaizayar ƙasa ke neman ta lalata su su ma mun gina masu abin da ya dace a wuraren ko kwalbati ne ko kuma magudanar ruwa to a haka muka ci gaba da waɗannan ayyuka kashi na biyu kashi na uku har zuwa yadda muke a yanzu dinnan wuraren da ke fama da kwararowar hamada wanda wasu wurare dazuzzuka ne amma a yanzu babu alamar sun taba zama daji sun zama ƙasa kawai fili babu komi a ciki to mun ɗauki irin waɗannan wurare muka sake dasa itatuwa tare da al'ummomin wannan wuri a nan mun ɗauki itatuwa masu yin inuwa da kuma itatuwa waɗanda ake cin yayayensu wato ah, irin su mangoro kashu gwaba da lemu muka dasa a wurare guda biyu a ƙaramar hukumar zango da mai addu'a kuma tare da al'ummar nan muka gina muka gina waɗannan ayyuka muka bar su da su su ci gaba da kula da su domin a dawo da martaba waɗannan dazuzzuka kuma a kan hanya za su samu amfanin waɗannan itatuwa na ci tattaunawar da wakilinmu da ke katsina ciroma abdullahi tanko kenan ya yi da darakta ma'aikatar kula da muhalli da ke jihar katsina alhaji ahmed muhammad gege wani labari da ya kara da ko ina faɗin najeriya wannan mako mai karewa shine batun zanga-zangan da matasa suka yi ta yi a faɗin ƙasar. A kudancin ƙasar matasan na neman a ƙarin rusar rundunar 'yan sandan nan da ke yaƙi da masu fashi da makami da ake kira SAS yayin da arewacin ƙasar matasan na neman kada a kuskura a amince a rusa rundunar waɗannan 'yan sanda. gwamnan jihar plateau simon lalong ne jagoran gwamnonin arewacin ƙasar kuma ga abin da yake cewa to a magarin arewa da yawa kowa ya ce shi bai gan damuwoyi da amfani da wannan bangaren 'yan sanda na sas ba yawanci ma sun ce a'a su dai sun sani wannan sas din suna da laifofin su amma ba za a kore su ba sun musu amfani sosai ana musu amfani suna da amfani sosai saboda haka a nemi inda za a yi gyara wanda yana son a jiyansa a turo mishi wanda baya so kara kai mishi eh, kara kai mishi sas so saboda haka abun da muka faɗa kenan wurare kamar inda akwai eh, boko haram su mai sun ce in ba sas ba ba za su sira ba to in an zo an ɗibi sas ga baki da yan kore su za su yi yaya so maganar da muke so kenan matasa su gane ba wai an ki koke-koken da suke yi ba ana so ne a duba a yi bincike a san inda za a yi gyara idan ana da koke-koke a bi wayannan ka'idodi a bi shi daidai domin kar tura gwamnati ta je ta ɗauki matakin da ba daidai ba ta bakin gwamnan plateau simon lalong a ƙarshe sai Lagos, cibiyar kasuwancin ƙasar, inda mai kanuri na Lagos, Alhaji Dr. Mustapha Muhammad ya ƙara tabbatar wa manema labarai cewa suna nan suna goyon bayan kada a kuskura a ɗauki matakin rusa 'yan sandan SAS ganin irin ƙoƙarin da suke yi a yanzu wajen tabbatar da tsaro a jihohin arewacin Najeriya. Ga Alhaji Dr. Mustapha Muhammad da hujjojinsa. To alhamdulillah ƙasa abin ya faru mu muna da su a nan kudu ba su da damuwa Boko Haram, ba su da damuwa Kanapa, ba su da damuwa Fulani Headman. Amma mu 19 state nan kalilal wanda problem na ba zai taba su ba. Kamar state nawa Maiduguri, yau Boko Haram sun zo nan tun problem na Boko Haram ya faru. wallahi tallahi kullum inda mutane kudu su sas nan fa suna kama ko ɗanɗan fara ko an roba to amma su suce ce ba su yarda ba su yi tafiya haka ɗin mu ma yanzu mata samu sun tashi suce magana su karti suna nema zaman lafiya dole wannan zanga-zanga nasu mai tushe ne kuma mu mutane arewa muna ya girmamawa shugabanninmu kuma zanga-zanga namu na arewa ba duka ba zage ba lalatarwa kayan mutane amma waɗannan jiya-jiya wannan kofa jidanan nan sun yi 20 har gari ya waye mutum zai wuce su karba handset nasa kuma su karba mashin nasa yanzu complain na mashin guda goma ne yara muna hausa amma sun kawo mini su ce jiya dare gashi patron tashar na sun karba musu mashin wato dai kana ganin siyasa ya shiga ciki abin da ya faru dan jarida ina so in gaya maka ai mu ne muna najeriya duk abin da yana tafiya a najeriya mun san shi lokacin da buhari baya da lafiya ya tafi ingila shi ba president ina so yi soke sas to kuma yanzu ba sas ne su waye ne suna yaki yanzu su ce ba sas ba dan sanda ne su dun da kansu su na sani da wada su da dan fashe ne akwai ɓata gari kenan cikin matasan da ke tarzoman akwai bata gari sosai ma jiya ba su yi zanga-zanga ina kallon su ba duka ba suna yi ba ina kallon su ba a yaran da suna din ba wani yaron kirki ciki yayi na na yariya na mu kam dai wanda su yariya ne ban sani ba wannan na daya na biyu magana sas mu dama namu magana da yana faɗa nan su sojojin sun sani crack mu dama mu ce muna da crack mai duguri su sojojin sun sani inda karfin da su crack din suna da shi ko karya biyu dare wani abu ya faru so mu sojoji suna zuwa o osi crack da yaransa zai je gurin boko haram suna harbe sai su shiga su yi harbe harbe junansu kaduba gwamna maiduguri ya je nan a baga su sas din ne shi crack din ne crack din ne sun yi fada har gwamna ya dawo maiduguri lafiya saboda wannan mu haraba da har alkiyama magana a crack namu a kaza kaza ba za mu yarda ba mu yanzu duk sas da ba sa so su tafi maiduguri su yi munu su yi eki boko haram su gama da boko haram kuma shugabanni na sas na sakolo da chari da cp mr adigal shine cp sas dukansu su je gwamna namu zai ba su wobis zai ba su abinci su yi munu yaki su gama da boko haram na maiduguri ta bakin Alhaji Dr. Mustapha Muhammad mai Kanuri na Lagos. wazirin Borno, bawan waziri wazirin Borno, Dr. Bukar Mandara, Yuman Borno, da ba a ma, Chief Imam Borno. a sauraron mu da aka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri.